ana ki bude kofar ni ne fa bude kofar mana yana ta kusa kofa ba ki bude ba kuma kin ji ƙara kofa eh ina daki ina gyara daki ban ma ji kayi nokin ba wallahi amma kuma yana ji kamar muryar mutum a cikin gidan nan muryar wani ji tambayi ki nake waye shi a'a babu kowa tv ce kawai a kunne ba ƙara tv na ji ba murya mutum na ji idan kuma ƙara tv ne mai sa ki kashe tv yanzu ni ma da na je na ƙara shine sai na kashe haba haba bashi kai da ni mana wai ƙarya zan maka ne ya magana ku da likita babu wani magana tsakanin da likita kuma abokina nazari ya kira ni a waya ya gaya cewa ya ganki asibiti hakuna magana da wani eh mm, da na fita shine sai muka da classmate ɗina shine muka saya muka gaisa da shi kuma amma da kika ce min baki da wani alƙawari da likita Ah! ofisa lafiya ne ah no yes eh, ka gane lafiya lau ina wucewa ne nan sai na ji alamar sautin muryan kukan mace so shi yasa sai nake so in duba ga what is going on ko eh yes ofisa gida gidana ne kuma da ke faruwa abu ne da shafe ni da iyalina ka ji ko kaga dukan matarka dukan matarka ya saba ka'ida hukuma tana da haƙƙi a ciki ya kamata ka gafara in shiga in duba in ga me yake faruwa a da ka san da ke kallon ka ah. ina kallon ka kamar mutumin da ya san abin da yake akan aikinsa ashe tunani na ba daidai ba ne? kai ala misir ne kana wucewa ta kofar gidan haka gane cewa wani abu na faruwa a ciki besides wace doka ce ma ta baka yanci da zaka shigo cikin gidana kai bincike ba tare da wani kwakwaran dalili ba akwai nan gaba idan kana so ka shigo gidana ka shigo gidana kai tsaye ba sai ka zo min da irin wannan ba kawai ka zo kanka tsaye shine yalla bai me yake faruwa ne ah, Eh, ba abin da ba abin da ya same ki ba abin da ya same ni sweetheart mu shiga daga ciki ko sweetheart lafiya na ganki da sassafe haka wallahi na zo kamar wani taimako ne kuma kike zaune a waje mu shiga ciki mana to kada ki damu na san za mamaki da ganin yadda gidan ya canja miki sabanin yadda yake a baya so bayan fitar ki na sallami lami mai aiki kuma kin san irin yanayin aiki na zirga-zirga ba za ta banni in samu time inda da zan gyara gida ba idan kana son wata ba sai a kawo maka ba sai ta ci gaba kafin wani lokaci ko a'a ba na bukata me yasa miki a hannu na yanke ne barin kawo wani bandeji ko daure miki saboda ƙura kada ta shiga kaga yana cikin ƙaramin durowa a sama na san inda yake me kike haka mai hali ba ya taba canja halinsa ki bar shi zan yi da kaina kawo hannu um, menene dalilin da ya sa kika zo gurin takarda aka bana inda nake neman aiki aka ce min mai anguwa ya sa hannu tare da wani babban ma'aikacin gwamnati shine sai na kawo ka saka mu ina bayram wallahi na manta ban zo da shi ba idan da takardar saki kika ka rubuta miki ai ba za ki manta da bayaran ba ko ki ɗauki wayan ki amsa ki ɗauka ka tafi me waya ta ki ɗauka kan ta katse. Okay. To. Hello Sadam. Ki ɗan rike wayan. Bari in ya yanzu zan bashi. Ki ɗan yawa gashi. Waye. Hello? Hello? Waye? Saddam, ana ce, wana kira ka a lokacin da bai dace ba ne. No, kin gane, no, karki damu bari faɗan me ne me ke me. Rehan, Rehan, ina jinki. A'a, idan kana wani uzuri ko dai da bari in kira ka anjima. kar ki damu faɗa mu abin da ke son ki faɗa dama kuɗin da likita ya faɗa ne na zuwa dubai ina ganin kamar sun samu shi yasa na ce bari in kira ka yanzu haka ina gadi ok zan zo ina zuwa sanda iso yawwa so ni na da cima kuɗin ne kika zo da shi jimlatan ba damuwa amma dai takaddun filin yana hannun ki ko ba su hannuna amma na san da suke kuma zan fito da su to amma kina ganin aiwatar da wannan abun ba tare da sanin mijinki ba ba zai zama matsala ba me yasa ba za ki sanar da mijinki ba ni nake son bashi ba bashi ne yake sona ba bai damu da ni ba kwata-kwata baya kishina baya shiga harkokina bai san da wannan filin ba lokacin da na saya ban sanar da shi ba don haka idan na sayar da filin nan ba zai zama matsala ba ba zan rabo ka da wannan matsala ba har in na tabbata zai zama matsala kai kaɗai kake taimako na idan na sa ka a matsala ba zai taimake ni kuma kin gane ku duk da haka ina son ki sanar da mijinki abin da ake ciki saboda kamar yadda kika tuna gaya mini a baya cewar kar ki manta kin taba gaya min cewar baki da kowa a garin nan so yanzu a cikin wannan yanayi idan mutuwa ta riske ki yaya matsayin wannan kadarar taki za ta kasance baki ce komai ba ko kina nufin kin barwa baitul mani kenan <laughs> so babu damuwa abin da yasa nake ta miki waɗannan tambayoyi shine ke san su banki idan za ka karɓa abu a gurin su su suke da ka'idodin za su shimfiɗa maka kuma dole ne dama sai sun zo sun ga wani kadara taka wadda ta kai kimanin matsayin iya irin adadin kuɗin da za su baka kuma dole ne sai an kawo lauyoyi an zo an yarjejeniya kin gane ai anya zan samu kuɗin nan yanzu kuwa kar ki damu za ki samu tunda kina da kadara da za ki basu jingina kuma ni zan zame miki garanto na gode ranar da na je wajensa domin ya samun hannu a fomina. ina zaune sai wayarsa ta yi ƙara kasancewa ina kusa da wayar sai ya mun izini da na ɗauka ɗaukan da zan yi raina ya yi matukar ɓaci sosai na ya tashi muryar mace na ji a kunne na Haka ne ya ƙara tabbatar min da cewa yana neman mata sai ya da shi yasa baya bani haɗin kai baya kula da ni a matsayinsa na mijina kada ki saurin zarginsa baki sani ba kila abokiyar aikinsa ce ta mishi waya inda ya san budurwa ce ba zai ce ki ɗaga wayar ba a a'a sai ya kar mu haka da ke kar ki goyi bayan ƙarya mana akan gaskiya kalaman da take faɗa dole akwai wani sirri a cikinsa amma ina ganin idan da laifinsa ke ma kina da laifin naki laifin a ciki kin gane domin rashin ki kawai zai iya sa shaidan ya tare masa zuciyarsa ki koma gida ki ci gaba da masa addu'a ta nan ne zaki ceto rayuwarsa daga waccan turbar kin gada kin taimake shi ai ni dai yanzu kam ba na kishi a kan sadam idan ma ina yi na daina batun halakansa da mata kuma sai ya da wallahi yanzu bai dame ni ba ko ya bi su ko su bi shi wallahi kansa ake ji domin farin cikin rabuwa na da shi a yanzu wallahi ya fi mun farin cikin ranar da na haɗu da shi lokaci ya yi da za mu zo na mu tattauna akan matsalar mu mu gyara dukkan kurakuranmu da suka faru kuma mu kiyaye abin da zai ƙara haifar da irin wannan matsalar a gaba mu yafi junanmu akan wannan dalilin kawai shine ya sa ka kira ni wajen nan to in ba wannan dalilin ba me zai sa har mu haɗu a nan ka dakata mun saurara mun kaji kar ka mai da ni mutune ban zamana inda ka ganni da ido na da kunne na duk abin da kake faɗa ina ji kana faɗa ina kalla kana ji ba wani murmushi ko kalamin da zaka yi wanda zai sa na yadda da kai a rayuwana na gama yadda da kai Allah kawai guda ɗaya zaka faɗa min shine zan yadda da kai saboda matukar kana tsoron Allah ba za ka zalunci abokiyar zama ka ba wallahi